Those in favor that the nomination of Mr. Ibrahim Magu is hereby nominated as chairman of, of the Economic and Financial Crimes and Commission. Those in favor say aye. aye. Those against say nay. Yadda majalisar dattawa ta yi watsi da batun naɗa Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa wato EFCC kenan. an kwashi kusan sa'o'i biyu ana yi wa magu tambayoyin kwakwaf da suka hada da bayanan ci gaba da rike da suki da batun kudaden da aka ce tsohuwar ministan mai Deziya ne ta sata da batun take hakkin ɗan adam da kuma batun kuɗaɗe da aka karɓa ya zuwa yanzu sannan kuma da batun bin umarnin kotu. Magu ya ba da amsoshin dukkan waɗannan tambayoyin. To yaya aka yi majalisar bata gamsu ba? Tambayar kenan da na yi wa sanata Kabiru Marafan Gusau. Tsarin mulki ya baiwa majalisar dattijai kawai dama ta ta tace wasu muhimman mutane da za a sa wasu ofisosa. Na wannan dama da ya bata mu ba ma'aikatan tsaro ba ne ba so ba komi ne muka sani ba so wannan dama tamu mu ma akwai wasu hukumomi na gwamnati waɗanda su kuma suna da masaniya ga irin wannan al'amari to idan aka kawo mutum gaban majalisa wannan dama mu sai mu rubuta takarda zuwa ga hukumomin tsaro na ƙasa cewa shugaban ƙasa ya turo muna sunan wane domin a tantance shi a matsayin kaza da kaza da kaza menene kuka sani game da shi yau sai muka samu kanmu ga takarda ta hukuma ta tsaro ta ce wannan mutumi zai zamanto kamar kayan baya ga gwamnati idan an kanaɗa shi ina son mutane su la'akari da wannan wannan takarda dai ta sake jawa majalisar dattawan rarrabuwar kawuna da rudani inda ra'ayoyi suka bambanta kamar yadda sanata mustapha bukari ya yi karin haske to gaskiya na ga akwai gyara a ciki domin da yawa daga cikin mu akwai wanda ba su yarda da abin da aka zartar ba domin shi wannan bawan allah an kawo sunan shi a baya aka maida ma shugaban kasa aka ce akwai wata takarda da aka rubuto daga wata hukuma ta gwamnati shugaban kasa ya sa aka yi bincike kuma da ya bincike ya dawo sake dawa da sunan shi a jam'iyyar mu ta APC a shugaban mu na APC bai kamata a ce abin da ya kawo an sake samun wata matsala inda akwai wata matsala da ya kamata a ce an koma an sake zama da shi kafin a yi abin da aka yi sai yasa mu muna ganin cewa wannan abu da aka yi da yake ta demokuraɗiyya dama abu ce mai yawan mutane ake nema so mu da muka ce ba mu yadda ba muna so a tabbatar da shi ba mu sami majority ba ba mu da yawan da za mu hana wannan abu ya tabbata wannan shine abin da ya faru shi ma sanata alin dume wanda ya kai gwauro ya kai mari domin ganin an amince da ibrahim magu ya yi tsokaci sun yi rejecting sun kisu yi confirming ɗinsa me hujja wai wasika da aka rubuto kuma wasikan an yi shugaban kasa bayan wasikan da ya sake dawa da sunan shi so maganan dai ah, wata wasika yau muka gani kuma ah, da ba wani wasika an kawo mutum ba laifi an ce ba za a yi shi ba ko ba haka ba don ni ban ga laifin ba laifin da aka ce an yi ai tun da fari shine ya hana ma yin abun an ja maiwa shugaban kasa shugaban kasa ya sake dawa da sunansa ya ce ya bincika ya ga akan cewa bai da laifi to yanzu an ce dole yana da laifi babu ma inda aka nuna yana da laifi babu shi to saboda haka ni na na gama nawa a zaman wakili kuma na tsaya na faɗi gaskiya dama ni na ce ko ni kaɗai ne zan tsaya zan faɗi gaskiya kuma haka ne a ƙarshe dai sanata bukola saraki ya umarci shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya sake zaɓo wani daban da zai shugabanci hukumar ta efcc madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya